abin da muke so gwamnati federal da state da local government su taimaka mutanen mu suna shan wahala suna da dabbobi mutane da yawa sun mutu mutanen da suka mutu din sun kai akalla 1637 wato mutane wanda boko haram suka kashe kuma garuruwa din na shuwa arab affected in borno state din 364 shi ma dai alhaji udaya baba kaka na ɗaya daga cikin shugabannin waɗannan kungiya wanda kuma na so ba sa ko akwai taimako da suka saba samu daga wajen wani wallahi ba mu taba samun taimako wajen don kowanne gwamnati ba ko local government ko jiha ko tarayya to akwai wannan kwamiti da yanzu haka karkashin jagorancin ty dan juma da ke zagawa kananan hukumar ko kuma eh, jihohin da wannan eh, iftila'i ya shafa sun taba tuntuban ku a ba su taba tuntuban mu ba mun tura musu sakonmu takardunmu kenan wanda kuma muna labarin cewa shiga hannunsu to muna jiran da taimakon su in Allah ya taimaka cikin shekara nawa ne waɗannan ƙididdiga da kuka bamu kamar tun da abun ya faru zuwa ƙarshen shekaran da ta wuce 2015 ne kara shida kenan a jere shanu da aka rasa 146,399 saniya abinda muka hasara yana da yawa ita ma gwamnati tana ɗawainiya da yawa amma muna neman ta agaza mana sosai sosai mutane mu suna cikin wahala wallahi in ba a samu taimakon gwamnati da taimakon Allah ba wayansu mutane mu za su za su galabaita sosai kai za a samu mahaukata ma cikin makiyaya da yawa don wanda ya rasa dabbansa ya rasa hankalinsa duk wani abun da ya faru da mutane ba abin da bai faru da mu ba an ɗauki mata an ɗauki wannan duka kasan mu abin kunya ne wajen mu an ɗauki matan mu din mu ta haka din ba abin da ba ɗauka wajen mu ba na ga dai waɗannan makiyaya yan kabilar shuwa arab da dama wanda kuma kowannen su yi kokarin yin magana da ni game da irin damuwan da suka shiga game da abin da wasu ke cewa game da irin asaran da suka tafka bilawa bakari abin da shanun mu suka ɗauka lokacin yau ya kai shekara ɗaya suka kashe man shanu dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin na gidanmu ne sauran na garuruwa kusa da mu duk suka zaga daga su masu shanu kaɗan kaɗan duk sun kwashe suka kakkashe mutane muka tsallake muka gudu muka tsallake faransa daga durbishe kasar gala kenan sunan naka na alhaji umar jibrin kana ɗaya daga cikin da kwashe maka dabbobi ga akwai shanu da tumakai duk sun kwashe za kai nawa abun suka kwashe hmm. ta waje na ya kai 200 da wani abu abu da gari kenan a kasan mafa wasu makiyaya yan kabilar shuwa arab kenan da ake kira alhaya Katil breeders association ke bayyana damuwarsu game da irin halin da suka shiga sakamakon irin rigingimun da 'ya'yan kungiyar boko haram suka jefa su da kuma suke kira a gwamnatoci da kuma masu hannu da shuni da siya allah su kama su ɗauki da rage kaifin irin wannan walhalu da suka samu kansu ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya